Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu muna tare da Malam Hudu Mazaje, comedian ɗin da ake jin shi a duniya, Najeriya da Arewa ke ɗaya. Malam Hudu, Allah me asalin sunanka? Sunana Hudu Mazaje. To, Malam Hudu Mazaje muna ma so me ma tambayoyi akan wani shekara ka fara comedy? 1990 da, ka gani? Lokacin na fara. Ka fara comedy. Insha Allah. Yawwa. to kas a duniyan nan kasan zaka ɗaukaka haka eh me hujjojinka. ba ɗaukaka ba ni yanzu ma shugaban ƙasa nake so saboda in ka lura akwai akwai ƙasan da comedian ne ke jagorantar shugabancin ƙasan ina ganin me sunan eh, ƙasan ukraine gaskiya ne to don haka ni ma ina fatan insha Allah ne shugaban ƙasan Najeriya nan da wani lokaci nan da wani lokaci ya kamata ka faɗin mana lokacin is it 2027 kana da hope 2027 uh, lokacin na fara campaign ɗayan shekarun okay that is 2031 kenan eh to yanzu abubuwan da kake shirye-shirye shine wani jam'iyya kake jam'iyya na sabo za mu bude sabon jam'iyya sabo za mu bude wato kana ganin PDP da APC duka lokacin ba za su iya cin zabe ba Yau, za mu bude ne uh, cimuci idan na ci na murmure mutane za su ci gaskiya ne Wala ina ganin akwai aiki a gaban ka ba ba aiki bane duk mutane sun fahimta cewa in dai na ci na murmure su ma su ci su murmure to ya fa ai da in ci in hana su ba za ku ci tare ba in fara ci da farko ka fara ci farko a malam hudu zaka zama hada mai ita ita ma ita zaben bacin da ake ba gaskiya ne ba gani to Allah tabbata ba yi zan dawo nan da wani lokaci za mu interview da to ba matsala ba zan samu 200 ba nan a'a kai daga fito ta ga shugaban kasa ka jiga mun za ka samu 200 a ah, to kyauta kake nufin za ka samu wannan eh, tattaunawa bai ka ba matsala Allah ya ba mu sa'a assalamu alaikum